atuna bi sultanin mubin ku kawo mana hujja ya mana inda gaske ne qalat lahum rusuluhum sai manzannin su suka ba su amsa da cewa in nahnu illa basharun mislukum eh lalle mu ba kowa muke waface mutane irin wannan haka lamarin ba ja ba musu akan nan walakin Allah ya mullu ala man min ibadi sai dai Allah na yin ni'ima akan wanda ya ga dama cikin sa duk da kasancewar mu mutane amma ai ba matsayin mu ɗaya da ku ba tunda mu an mana wahayi ko ko ba yi muku ba ba ku ni'ima mafi girma irin ni'imar wahayi wa ma kana lana an natiyakum bi sultanin illa bi idnillah ba za mu kawo muku hujja ba dan mu ganin damar mu sai in Allah ya izini ya ce mu ba ku sannan mu ba ku dan amma ba daga wajen mu yake daga wajen Allah yake ma'ana sai aqidar cewa annabi ba mutum bane ba aqida ce ta musulunci ko kuma ta wajen musulunci ta wajen musulunci kafirai ne suke da san dole wai a ce dan me za a turo annabi mutum ma'ana su sun yarda mutum ne su suna inkari ne dan me za a turo mutum mu kuma matsalar yanzu mutanen ba sai don wa mutum din mane ba wato wannan zai sa ka gane girman jahilcin da jama'a suke ciki da limawa wanda ke bukatar da'awa sosai da'awa ta hanyar karantarwa da wa'azi kar a gajiya sai mu dakata a nan gurin mu dan yi break abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu da wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi assalamu alaikum Allahumma na'am dan yana shiga cikin tauhidul uluhiyya ware tauhidi na hakimiyya daban waɗanda suka fara kawo wannan da'awar daga ƙarshe ƙarshen zamani suka zo musamman kuma wanda ya fada ta ba kamar sai kutub a cikin littattafansa ko da dama daga cikin marubuta na ikhwanul muslimun su ne suke kawo tauhidul hakimiyya amma magabata sun bar tauhidin ne ko kashi biyu ko kashi uku kashi biyu su ce tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat ai kashi uku kenan in ko za su mai da shi kashi biyu sai sai tauhidun fil ma'rifati wal isbat da kuma tauhidun fil talab wal qasd idan an ce tauhidun fil ma'rifati wal isbat ya shafi tauhidun rububiyya ya shafi tauhidul asma'i was sifat tauhidun fil talab wal qasd sai zanto tauhidul uluhiyya kuma a walashi kadai amma tauhidul hakimiyya hakikanin gaskiya marubuta ne na karshen zamani suka kawo shi suka fada da magana a kansa amma yana shiga cikin tauhidul uluhiyya ne ware shi daban ayi magana a kansa wato ya saba wa yadda salaf suka isar da tauhidi ga jama'a don kasa tauhidi zuwa gida uku shine wanda yake da karar ayoyi cikin alqur'ani kamar yadda na buga mana misali Allah ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia kaga rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wannan ya shafi tauhidir rububiyya fa'budhu wastabir li ibadatihi ya shafi tauhidul uluhiyya hal ta'lamu lahu samia ya shafi tauhid al-asma'i wa sifat ha kuma fadin Allah ta'ala huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlishin lahu din alhamdulillahi rabbil alamin cikin suratu al-mu'min ko suratu ghafir kaga shi ma ya shafi waɗannan bangarori guda uku huwal hayyu kaga tauhid al-asma'i wa sifat la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishin lahu ad-din ya shafi tauhid uluhiyya alhamdulillahi rabbil alamin ya shafi tauhidin rububiyya kaga yadda salaf suke ta'amuli kenan da abin da qur'ani ya faɗa duk abin da kake son ka faɗa cikin tauhidul hakimiyya ka sa shi ya shiga cikin tauhidul uluhiyya dan tabbatar da ibada ne ga Allah ibada ga Allah kuma ya shafi ibada ta ash'airu ta abudiyya kamar sallah zakka da aikin haji ya shafi bauta masa ta hanyar ban hukuncinsa wajen hukunce hukuncen mu'amala na rayuwa wanda shine tauhidul hakimiyya ga waɗanda suke son su abin nan sa ina fata mun fahimci wannan yawwa ina ga sai mu take ta aka karin mutum ku tala tambayoyin sai mu sa darasin nan insha Allah assalamu alaikum الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه شرح أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جمعوا السلام عليكم ورحمة الله أولنا حدوات بيركو درسي في نبيل za mu الإيمان باليوم الآخر wato imani da ranar ƙarshe mala ya ce ranar karshe ita ce ranar tashin kiyama allazi yub'athu nasu fihi lil hisabi wal jaza wanda a cikin wannan yini ne za a tayar da mutane dai hisabi wato gidayar ayyuka wal jaza da kuma sakamako وسمي بذلك hula لا يوم da an ambaci ranar tashin kiyama da suna al-yawmul akhir saboda babu wani ne da zai biyo bayansa حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم daga wannan rana ce yan aljanna za su tabbata a matabbacin su Allah sa mu cikin su yan wuta kuma za su tabbata su kuma a tasu makomar Allah tsare bismillah wal iman bil yawm al akhir yatadammanu thalathata umur al awwal al iman bil ba'th وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين عراة غير مستترين غرلا غير مقتتنين قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا متفق عليه وأجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الثاني والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور wato imani da ranar karshe ya kunshi al'amura guda uku abu na farko yadda da cewa za a tayar da mutane me ake nufi da alba'a tayarwa wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fi suri an-nafkhata thaniya wato rayar da matattu lokacin da za a yi busa ta biyu a cikin kafu mutane gaba ɗaya za su tsaya gaban Allah hufatan ghayra munta'ilin hufatan kafafuwan su ba komai ghayra munta'ilina ba tare da sun sa takalma ba uratan ghayra mustatirin uratan suna tsirara ghayra mustatirina ba tare da sun suturce jikinsu ba ghurlan ghayra muftatanin gurlan kowa da loba a jikinsa gaira muktatanin ba tare da an yi musu shayi ba haka mutane za su tashi gaba ɗaya a gaban Allah Allah madaukaki ce kama bada'ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halitta to kuma zamu mayar da halittar a haka kowa dama haka yazo duniya to kuma a haka za a tashi mutum a gaban Allah ranar tashin kiyama abinda wannan ke nunawa kasawa ta dan adam da kuma cewa shi gajiyayye ne kamala ta ubangiji da cewa shi Allah bunƙasashe ne wal ba'athu haqqun thabitun dalla alaihi alkitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimin tashin kiyama abu ne na gaske qur'ani da hadisi da ijma'in malamai dai ya nuna haka Allah ya ce summa innakum yawmal qiyamati tub'athun summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ku ba'da zalika baitin haka ma'ana bayan halitta ku da aka yi tunda an kawo wannan ayan ne bayan bayanin halitta ah, sai Allah ce bayan ita halitta din lamayitun da za ku mutu summa innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma za a tashe ku a ranar tashin kiyama manzo Allah sallallahu kuma yace yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati hufatan gurla za a tashi mutane ko za a tara mutane domin alhashru, hashru abin da ke nufi al ta hada mutane wuri guda yawma yajma'ukum li yawmil jam'i za a hada mutane ranar tashin kiyama hufatan kafafunsu ba takalmi gurlan sannan babu shayi da wanzami ya musu a nan gidan duniya babu shi haka manzo Allah faɗa cikin hadisin da muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa ajma al muslimuna ala thubuti gaba musulmai sun yi ijma'i kan tabbatuwar tashin kiyama wa huwa muqtada al hikma haythu taqtadi an yaj'al Allah ta'ala li hadhihi al khaliqati ma'adan yujazihim fihi ala ma kallafahum bihi ala alsinati rusulih wannan ko shine dace da hikima a tashi kiyama shine dace da hikima rashin tashin kiyama wannan me ya ci karo da hikima domin a duniya wani yayi wa wani ihsani wani ya cuci wani kuma a ce abin ya wuce babu ranar da za a bincika a yi sakamako shin wannan ya dace da hikima amma wani ya ci wani wani ya kashe wani wani ya kwace gonar wani wani ya karrama wani ya wani ya ba wani kyautar gida kyautar mota a ce a kowace rana da shi wannan wanda ya kyautata za a yi masa sakamakon da ya dace da shi wancan wanda ya munana za a yi masa sakamako wannan kaga shine ya dace da me shi ya dace da hikima ma'ana idan mutum ya kalli abin lalle akwai hikima gabar tashin kiyama ya zanto bayi dinnan suna da wani lokaci da za a sake tayar da su Allah ya yi masa sakamako dangane da abin da ya dora musu ta harshen manzanni da haka Allah ce a afasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un shin tsammanin ku mun halice ku ne dan wargi wato ba hikima cikin halittar ku kuma ku din ba za a dawo da ku gare mu ba sannan Allah ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad lalle wanda ya farlanta alqur'ani akan ka ko ya saukar da alqur'ani akan ka domin farada yana zuwa da ma'anoni ciki akwai saukar da wanda ya saukar da alqur'ani akan kallara duka ila ma'ad zai dawo da kai zuwa ga ma'adi ma'adi ita ce makomar bayi gobe kiyama ranar tashin kiyama kenan wannan dai abu na farko kenan da imani da imani tashin kiyama ya kunsa yadda da cewa za a tayar da mutane sai abu na biyu الثاني الإيمان بالحساب والجزاء يحاسب العبد على عمله ويجازى alayhi. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وعن أبو نبي يوشيني إيماني لحسابي حسابي شين كدائر أيوكا والجزاء دكما ساكمكو دايداتي أبي وكو ونمي أيتي لن لي متنجي إيماني دي ونن ينا تكين إيماني دران تاشي كياما yuhasabu al-abdu ala amalihi wa yujaza alayhi za a yi wa mutum hisabi kan aikin sa sannan a yi masa sakamako wa qad dalla ala zalika al was sunnah wa ijma'u al-muslimin qur'ani da hadisi da ijma'in malamai ya nuna haka Allah ya ce inna inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum lalle ya zuwa gare mu makomar mutane take al-iyabu makoma daga aba ya ibu iyaban ko aba ya ubu auban al'iyab da makoma zuwa gare mu ne makoma take sannan a kanmu ne hisabi yake mu za mu hisabi sannan Allah ce man ja'a bil ki falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wato dukkan lada duka aiki ɗaya lada goma aiki ɗaya na mummuna kuma mummuna guda ɗaya sannan Allah ce wa nadau al mawazin al qista li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina wato za mu sanya ma'aunai na adalci a ranar tashin kiyama sai yadda wata rai ba za a cuce ta komai ba kuma mutane wadan abin da mutane suka yi koda ya kasance gurgudan kwayar komayya ne mutane suka aikata na alkhairi ko sharri ataina biha sai mun zo da shi Allah wa ya ishe mu mun zo masu hisabi inji Allah wannan dai na nuna za a yi hisabi kenan idayar ayyukan mutane da sakamako sai hadisi وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستتره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم إي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيؤتى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة إلى سبعمائة إلى سبعمائة ضعف إلى أبعاث كثيرة وأن من هم بسيئة فعملها كتب الله سيئة واحدة وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتضى الحكمة فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه وأوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه, الرب الحكيم عنه وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين wa ibn umara radiyallahu anhuma wato hadisi daga abdullahi dan umar Allah shi kare da a gare shi yace lalle manzon Allah ya ce inna Allah yudnil mu'mina Allah na kusanto da mu'mini domin al-idna shine kusanto da alaihi sai Allah ya sanya masa suturarsa wato ya suturce wa yasturhu ya suturce shi fa Kulu sai ce ata'arifu dhanba kaza shin ka san zunubin da ka iri kaza da kai lokaci kaza a ta'arifu zamba kaza Allah na masa kidayar ayyukan da yi na zunubi a rayuwarsa ta duniya a waɗansu wurare da lokuta fa yaqulu na'am ay rabbi sai eh ya Allah na sani hatta idza qarrarahu bi dhunubihi har sai Allah ya sa bawa yayi ikirari da zunubinsa wa ra'a annahu qad halak har ya ga cewa kamar ma shi ya riga ya halaka kenan bawa ya ɗebe tsammani kamar yana ganin ya halaka qala sai Allah ce kad satartuha alayka fid na satarce ka a duniya lokacin da kai abin ba wanda ya gani sai ni na sani wa ana aghfiruha laka al-yawm yau ne kuma zan gafarta maka wannan fa yu'ta kitabu hasanatihi sai kitabu hasanatihi sai a bashi littafin kyawawan ayyukansa shi bawa din wa ammal kuffar amma kafare kuwa wal munafiquna da munafukai. fayunada bihim ala ru'usul khala'iq sai a kira su a kira sunayensu a bisa ga halittu gaba daya kowa na ji a ce haula allazina kazabu ala rabbihim waɗannan su suka yi ƙarya ga ubangiji ala la'anatullahi ala zalimin ku saurara ku ji la'antar Allah ta tabbata kan azzalimai wato wannan hadisi ya zama ɗaya daga cikin hujjoji na tashin kiyama da hisabi da kuma sakamako dan gashi wani bawa Allah zai kusanto da shi ya tabbatar masa da zunubin sa karshe kuma ya ce ya yafe masa to wannan malamai suka ce ga mutumin da Allah ya sa ya samu tuba shi zai fi sa ran samun wannan matsayin waɗansu kuma suka ce a wanda bai tuba din bane ba amma yana da rinjayen ayyukan alkhairi wanda sun fi karfin wancan zunubin su ne za su yi tasiri wajen har Allah ya yafe masa zunubinsa ma'ana dai bai kamata ba mu ɗauki wannan hadisi mu sa shi ta wata hanya da zai zama kamar ziga mu zai yi mai zunubi mu ce ai duk wanda ke boye ma Allah bai sani ba ran ta shiga ma Allah zai tayar da shi yayi bayani sannan a ce an yafi masa shikenan sai ga babu lafi wuri da yake yi idan muka fahimci hadisin haka mun yi kuskure wa sahha an nabi sallallahu alaihi sallam ya inganta daga manzo Allah zai da mu tabbata gare shi anna man hamma bi hasanatin fa amilaha katabaha Allah indahu ashra hasanat wanda ya aikata aikin alheri guda ɗaya Allah zai rubuta masa lada goma ila saba'i mi'ati dhi'f har ya zuwa ninki 700 a iya karawa kan goma gurgudan wato kikkiawan niyyar mutum ila al-za'afin kasira ya zuwa ga ninki ninki masu yawa wa anna man hamma bi sayyi'atin fa amilaha wanda ko ya aikata mummunan aiki ya nufin aikata mummunan aiki kuma ya aikata katabaha Allahu sayyi'atan wahida Allah zai rubuta masa mummuna guda ɗaya wato wannan na nuna fadin rahamar Allah ta'ala kenan wa kad ajma al muslimuna ala isbati al hisabi wal jazaa'i ala al amal gaba ɗayan malamai sun yi ijma'i kan tabbatar da sakamako akan ayyukan mutane wa huwa muqtadal hikma wannan ko shi dace da hikimar Allah fa inna Allah ta'ala anzala al kutuba don Allah ta'ala ya saukar da littattafai wa arsala rusula ya turo da manzanni wa farada ala al ibadi qabula ma ja'u bihi ya farlanta wa bayi riko karɓar abin da manzannin suka zo da shi wala amala bima yajibu al'amalu bihi ya farlanta wa bayi yin aikin da abin da ya zama wajibi a aiki da shi minhu wanda ya zo daga gare shi wa aujaba qital al-mu'aridin Allah ya wajabta a yaƙi masu fito na fito da dokokin Allah al-mu'aridin lahu wanda suke fito na fito da Allah wa halal dima'ahum Allah ya halalta jininsu wa zurriyatihim da zurriyarsu ya'ya ya'yansu da jikoki wa nisa'ahum da matansu wa amwalahum da dukiyoyinsu duk a kama a matsayin riba daga nima. falau lam yakun hisabun inda a ce babu hisabi wala jaza'un babu sakamako lakana hadha min al-abasi alladhi yunazzahu ar-rabbu al-hakim anhu inda a ce babu hisabi to dan me Allah zai ta waɗannan ababan ai da wannan ya zama yana daga cikin wasa wanda ya kamata a ce an tsarkake Allah daga duk abin da yake wasa dan Allah baya wasa da bayi wa qad ashara Allah ta'ala ila zalika bi qawlihi Allah ya isara zuwa ga haka da fadin sa cewa fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin fala naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin Allah ce lalle zamu tambayi waɗanda muka turo zuwa gare su kuma zamu tambayi waɗanda aka turo din su manzanni sannan bi ilmin mutane labari bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba na me suka yi wa ma ba mu kasance waɗanda ba sa nan ba muna halarci inda mutane suke Allah na nan jinsa da ganinsa da kuma iliminsa wannan abu na biyu kenan yadda da cewa akwai hisabi da sakamako wannan imanin da tashin kiyama ya kunshi wannan sai abu na uku الثالث الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم علي الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وأقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسل لرسوله فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت وأذن سمعت إيه ولا أذن سمعت ولا أذن سمعت ولا kuna gyarawa ya kamata a ce wala uzurun sami'at haka dai hadisin yake dan shahararren hadisi amma a nan gurin din musu rubuta lamun dumba wajen rubuta lam alif wala uzurun sami'at wala khatara ala qalbi bashar إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقال سبحانه إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادق سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال تعالى إن, إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أبو نأبك شيني إيماني دا سوى أقوى دا الجنة وانا هنا دا تكين إيماني دا تاشي كياما كيدا أقوى وطا كيدا أقوى الجنة لأن مبا كيدا دا وطا دا الجنة فا كمر بكيدا أقوى تاشي كياما دنبكي وأنهما المآل الأبدي للخلق kuma wuta da aljanna din su makomar karshe na ɗan adam wasu a wuta waɗansu a aljanna alma'al makoma daga ala ya ƙulu a yi raja'a ya rijiyo falma'alu na'im allati a adda allahu ta'ala lil mu'minin al aljanna gida ce ta ni'ima wanda Allah ya tanadin domin masu takawa allazina amanu bima awjaba allahu alaihim al iman وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله waɗanda suka yi imani da duk abin da Allah wajabta suka tsaya da yawa Allah da'a da manzansa suna masu ikhlasi suna masu biyayya ga manzon Allah a cikin aljanna da akwai dukkan nau'i na ni'ima tunda Allah ya ce ma la ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido wato abin ke cikin aljanna wanda ido bai taba gani bane kunne bai taba jin labarin sa ba ha kuma bai taba darsuwa ba ko da ta fuskar tunani a zuciyar dan adam Allah kuma yace innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya al bariyya halitta kenan al khaliqa wato mafifitan halitta mafifitan bayi wanda suka yi imani sune mafifitan bayi jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha abada رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه sannan Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun fala ta'lamu nafsun ba wata rai da take da take da masaniyar ma ukhfiya lahum abinda aka boye a gare su su yan aljanna abinda aka boye musu aka ajiye musu min qurrati a'yun na farin ciki na sanyin idanu farin ciki kenan jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abinda suke aikatawa kenan wa amman nar فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين وتقوى ita ce gidan azaban da aka yi tanadi ga waɗanda suke kafirai a zalimai allazina kafaru bihi wa asaw rusula waɗanda suka kafirce ma Allah suka saba manzanninsa fiha min anwa'il azabi wan nakali ma la yaqturu ala al a cikin akwai nau'ikan azaba an nakal ita ma dai azaba ake nufi an gane ku da annakal da al'azab duk sai duk azaba yake ne. ma la yakthuru ala albal irin abin da baya tsarsuwa akan tunanin mutum albal tunani qala Allah ta'ala wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin Allah ce ku kiyaye wutar da aka yi tattalinta dan kafirai kalmar u'iddat na nuna tana an riga an yi tattalin wutar tana nan ajiye yanzu haka dan an ce an yi tattalinta ga kafirai Allah kuma ya ce inna a'tadna lil zalimin nara أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء المرتفقة lalle mun yi وتا للظالمين قال الظالمين أحاط بهم a لفظ bihim أبن ديكي نفي رفي رفو مترياس nufi rufi ta yadda babu inda za a ce nan wando na nan kofa ne ko ina inda an sa su a rufe suke rikif ina fatan kun fahimta wa yastaghisu idan sun nemi agaji yughasu bima'in kalmuhul sai a agaza musu da wani ruwa kamar tagulla da aka narka ta saboda tsananin zafi kamar karfe da aka narka dalma ke yashwul wujuh wanda yake soye fuskar mutum ko ya gashe fuskar mutum an gane ko shawa yashwi a shiwau ne gashi kamar nama a wurin mahauci ba gasashe yake ba an gani ibrul gasa yake cewa wa zalla hatul Lahami ma baina mumdujin safifa shiwa'in ko aw qadir muajjali ai shiwa abinda aka gasa kamar tsire ko balangu. to idan da za a juya fuskar yan wuta ruwan da za su sha inda za su kara shi kusa da fuskar su tunanin da zai fito ta sai ya kashe fuskar su gaba daya saboda tsananin zafin sa dan ruwa ne da ya kai mutuka wajen kuna ya tufo na bainaha wa baina hamimin an lafazin an wato daga ana ya'ani inan fa huwa anin gar nazarina inahu ana ya'ani abinda ya tsananin zafi kenan ya kai mutuka don haka alma'ul an idan an ce ruwa al'an to shi ne allazi balaga min al-hararati ghayatahu wanda ya kai makurar zafi daga nan sai baya to a ce shi ne abun shan su kaga lalle sirrin sana iya soye fuskar kenan Allah tsare bi isa sharar tur da abin sha idan ya zanto ne wannan wasa'at murtafaka ko makoma ta munana in ta zanto ita ce wutar jahannama Allah ya ce inna Allah la al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول lalle Allah ya la'anci kafirai ya tanadar musu azaba kuma za su dawwama a cikin ta ba su da wani mataimaki ko mai jibuntar lamari yau matu kallaba wujuhum finnar ranar da za juya fuskokinsu inda wuta take su yi ido hudu da wuta a cikin wuta yaquluna ya laitana da kansu za su rinka cewa ya kai tanmu ata'ana Allah wa ata'ana rasula ina ma a ce mun bu Allah ban bu manzon Allah shine takeici da mutum zai bi da yake yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu na'am wa yaltahiqu bil iman bil yawm al akhir al iman bi kulli ma yakunu ba'da al maut mithla fitnat al qabr al qabr وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها ها لا أدري ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته باء عذاب القبر ونعيم ونعيمه فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ما لنتي ويلتهك بالإيمان باليوم الآخر يا إيشقاتك تكن جيرن إيماني دران تاشن كيامة الإيمان بكل ما يكون بعد الموت إيماني دد أبن abin da متوى كافما كيامة mutuwa وانا أبن يازم ta إيمان da wannan كيامة kamar kare ta wannan abin to kamar mutum ya kare ta kiyama din kenan dan abin da duke biyo bayan mutuwa cikin ababen da ke faruwa wanda manzon Allah ya bayyana to suna daga cikin jinsin abin da zai faru a lahira da haka in mutum ya kare ta wannan kamar ya kare ta ranar tashin kiyama kenan in mutum ya yarda da wannan to lalle yana daga cikin yaddarsa da mai ranar tashin kiyama misal kamar mai alif fitnatul qabr idan an ce fitnatul qabr shine tambayar kabari huwa su'alul mayyit ba'da dafnihi tambayar da za a yi wa mamaci bayan mutuwarsa an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi za a tambaye shi ubangijinsa addininsa annabinsa fa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sai Allah ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbataccen zance malamai suka ce tabbataccen zance shine kalmar shahada to idan ku har mutum ya furta kalmar shahada ko ya da ansar Allah ne ubangiji na to zai iya ba da ansar manzon Allah ne kuma annabi na ko musulunci ne addini ne amma mutum ya kasa bayar da wannan ta farko to ba zai iya bayar da ta biyu da ta uku ba an gane ko fa yaqulu rabbi Allah sai mutum ya ce ubangiji na shine Allah wa diniyal islam wato addini na kuma shine musulunci wa nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam annabi na shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah ya batar da waɗanda suke a zalimai ba za su iya bada ansa ba fa yaqulu al-kafiru ha ha sai ka ji kafiri ya faɗi wannan maganar ha ha da yaji zai magana sai bakin sa ya ce ha ha kaga kenan bai ma san me zai faɗa ba la adari karshe sai ce la ban sani ba wa yaqulu al-munafiq munafiki aw al-murtab ko mai shakka marwayacin hadisin ne ko dai yana so ya ce ko dai annabi ya ce almunafiq ko ya ce al-murtab ɗaya daga cikin su ko dai munafiki ko mai shakka shi ko me zai faɗa ce la adri sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu wallahi ban sani ba ni dai naji mutane suna faɗin wani abu na faɗa da a yanzu kuma ma na manta menene suka faɗa din ballan sana'in faɗe shi kaga bai zama aqida ba ke? ya tashi ya ji ana cewa kaza shi ma ce kaza inda za a canja gobe to kuma sai canja kaga wannan bai da addini to ba zai yi su tabbiyan kabari mai wannan to dole ne mutum ya ta cewa akwai batun tambaya a cikin kabari ila kuma wato abin da zai biyo baya ne ni'ima ko azaba na'am sai ba dole mutum ya da azabul kabari wa na'imu a cikin kabari akwai azaba ga wanda ya cancanci azaba akwai ni'ima ga wanda ya cancanci ni'ima fa yakunu lizalimin min almunafiqin wal kafirin azaba za su tabbata ne ga azzalimai cikin munafikai da sauran kafirai قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم mun karanta wannan ayar da mun fassara ko sai dai cikon ta shine al bayan mala'iku sun musu duka wajen zare ransu za su ce da su al-yawma tujzauna azabal huni, a yau za a yi muku sakamakon azabar kaskanci da wulakanci bima kuntum ta ala allahi ghayra haqq saboda abin da kuka kasance kuna faɗa game da Allah wanda ba gaskiya bane ba ku ce yana da ɗa bayan baya da ɗa ku ce su uku ne bayan Allah shi ɗaya ne abin da kuke dingina masa wanda ba gaskiya ba saboda shi ne yau za a yi muku wannan azabar wa kuntum an ayati tastakbirun kun kasance kuna girman kai game da ayoyinsa mahallin shahada a cikin ayar Allah ce al yawma mala'iku za su ce al yawma da suka ce yau wace rana ce suke da shi a'a ai ba ku fahimci ayar ba ku gaba da haka ranar mutuwarsa ranar mutuwarsa kaga kenan ashe akwai azaba tun ma kafin mai a je lahira dan a ranar mutuwa ne ba ayar haka ce ba walau tara idza zalimuna fi ghamaratil mauti da a ce zaka hango halin da azzalimi za su samu kansu a cikin a cikin magagin mutuwa a lahira kenan ko a duniya a duniya wal mala'ikatu basatu aydihim mala'iku sun sun fada hannunsu suna dukan su akhriju anfusakum suna cewa ku zaro rayukanku al yawma tujzauna azabal huni a duniya ce a duniya da ake ciki ba je lahira wannan na nuna azabar da za a yi musu ta lokacin mutuwa ko azabar da za a yi musu bayan an sa su a kabari a wannan ranar dan sun cancanci azabar kabari wanda daga nan za a fara ta a shahid dai wannan aya a iya kafa hujja da ita dangane da me azabar kabari ina fatan mun fahimta mahallu shahid Allah ce al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma Allah ya faɗa dangane da iyalan gidan Fir'auna da an ce iyalin Fir'auna nan wanda suka bi shi akan batan shi dan kan Asiya ba ta ciki matarsa da ta yi imani wadda ta ce rabbi bin li indaka baitan fil janna wa najjini fir'auna wa amali wa najjini min da haka nan iyalan fir'auna wanda suka bi shi kan aqida su ta kafirci Allah ya faɗa game da su ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wasi annar akwai azabar wuta yu'raduna alaiha wanda za a rika bujiro da su a kanta guduwan kowace safiya wasiyan da kowane yammaci azabar safa daban azabar yamma daban to wannan azabar ita ma ta yau suke ta kiyama ce ko ta kabari ta kabari dai azabar kiyama ai ba magana safa da yamma fala yukhaffafu anhum al'azab wala amma ita azabar kabari za a yi ta safan bayan an yi an lallasa mutum sai a kyale shi da yamma sai a zo a yi kaga tsakanin abin da ke tsakanin safiya da yamma an dan sarara mutum azabar kiyama ko ai ba saurarawa fala yukhaffafu anhum al'azab wala mun gane ko to kaga wannan ba mahallu shahid ne kan cewa ashe akwai azabar kabari kuma karina ta biyu da Allah ce wa yawma taqumu sa'a a ranar da kiyama ko za ta tsaya sai a ce mai adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da mabiyan fir'auna mafi tsananin azaba mafi tsanani sama da wancan azabar ta safe ta yamma wannan sai nuna azabar ta safe ta yamma ba ta ranar tashin kiyama ba ce amma ashaddal azab ita ce azabar mai azabar tashin kiyama kaga wannan na nuna azabar kabari dan haka idan wani ya ce da kai ni ban yarda da maganan azaban kabari ba saboda babu aya akai hadisi ne hadisin kuma na cikin ahadisul ahad حديث ahad kuma لا yuhtaju به في aqaid sai ka ce da shi da awarka wa babu aya wannan ba gaskiya bane ba akwai ayoyi ma ba aya ne ba idan ce kawo mun sai kawo wacce ta farko ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم Sai ka ce me yake nufi da al-yawma a lokacin ba ta shike ba ana kokarin zare rai ne mala'ikun kuma za su ce al-yawma ashe ranar mutuwa kenan ashe azabar da za a yi masa lokacin mutuwa kenan da kuma wadda in ya shiga kabari al yawma zauna azabal huni bima kuntum taquluna yau za a yi sakamakon kaga ai yau din a lokacin ba ta cikin ba na ɗaya kenan na biyu kuma wannan aya ta annaru yuraduna alaiha guduwan wa asiya cewa guduwan wa asiya yana ba azabul lahira ba sai dan azabul lahira la yukhaffafu anhu azabu wa la yunzarun cewa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ashadda ay afa al-tafdhil li ay ashadda min azab an-nar allati yuraduna 'alayha ghudwan wa ashiya hadha ashadda min zaka ne yanzu kenan wannan watan din ashe ta azaban kabari ce ke. sannan ubangiji ce sanu'azibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim zami musu azaba so biyu sannan a mai shi zuwa ga azaba mai girma wannan game da munafikai kenan azaba mai girma ita ce ta wuce ta kiyama to wannan marar sai na rumfa kaga ciki akwai ta kabari ta lokacin daukar rai da ta kabari ko ta filin badar da za a karkashe waɗansu daga cikinsu ko ta duniya da za a kashe waɗansu daga cikinsu da kuma ta kabari azabin azim kuma ita ce wadda take da lahira shi qur'ani yayi mana nuni cewa akwai azaban kabari da'awar ka cewa babu aya cikin qur'ani da ta nuna haka wannan da'awar batila dan ga ayoyin amma da ka cewa hadisan da suka nuna hadisul ahad ne kuma wannan shi ma ƙarya ce hadisai ne mutawatirai imma lafazan wa ma'anan imma ma'anan Da ka ta cewa kuma hadithul ahad la yutajju bi hadhihi aqida ita ma wannan wata ƙarya ce ta daban wata sabuwar bid'a ce da ba ta da lasisi ya duk bid'a da ba ta da lasisi kullu bid'atin dalala abin da yake a sunnanci a wurin malaman salaf shine idza sahal hadisu fa huwa mazhabi sawa'un kana mutawatiran aw kana min ahadithul ahad a wurin magabata in hadisi ya inganta shikenan sai ya aiki da shi ba sai ya zanto cikin hadithul ahad cewa ba a kafa hujja da hadisin ahad wannan maganar bid'a ce manzon Allah ya tura Mu'adh bin Jabal zuwa kasar Yaman yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah farkon kiran su ka kira su zuwa ga kalmar shahada to kalmar shahada aqida ce ko kuma shari'a ce aqida ce kuma aka tura Mu'adh bin Jabal shi kadai wannan hadith al-ahad ne ko hadith mutawatir ne ahad ne A ashe da awarka gaba ɗaya laifin laha daga nan sai ka rusa ɗan qur'ani wani gaba ɗaya ba ya da komai tare da shi ba da komai ka rusa komai ina ba ta fahimta to wannan shine amfanin ta'amuli da sunna amfani da ta'amuli da mazhabin salaf in mutum ya fahimci aqida ta hanyar karatu ya fahimci sunna ta hanyar karatu dan bid'a ya bar razana shi zaka rusa shi shi yasa sai ka gana karanta ibn labarin ibn al-qayyim sai kawo maganar dan bid'a sai ce raddi akan wannan maganar ta hanya 50 zaka bada raddi sai kawo al-wajhul awwal al-wajhul thani duk kowanne fa sai ya kawo al-wajhul ibn wazir ya bayar da rabi kan wata matsala kan wajahi ɗari da wani abu wato ɗaya ma daga cikin radi ne amma in wannan bai yi ba ga wannan in ka ki wannan ga wannan har fuska ɗari da wani abu ya zai yi da eh cikin alƙawasu to kaga wannan wato karatu suna yana da amfani su da su da safan ibn eh, ibn taymiya ibn al-qayyim su ibn abdul hadi su zahabi ba magana ai ba wani dan bid'a da zai tsaya a gaba kawo wani abu na gudu a yanzu ba yadda zai yi motsi a gaban ka ta ko ina zaka hana shi motsi ka daure shi da sasari da mari na ayoyi da hadisi وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوضوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال waɗancan ayoyi kenan da suke nuna azaban kabari ko wasu daga cikin ayoyi banda su waya ko wasu amma ta fuskar hadisai kuma ga kaɗan daga ciki hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga zaid ibn sabit daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce falawla Allah tadafanu ba dan kada ku ki binne dangin ku ba in sun mutu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabri da na roki Allah ya jiyar da ku wani abu na azaban kabari allazi asma'u minhu wanda ni ina ji wani lokacin ina wuce jikin wani kabarin ina jin azabar da ake masa ba dan kar ku je ku daina binne dangin ku ba da na roki Allah kuma ya jiyar da ku to amma idan kuka ji razanar da za ku yi idan dan uwan ku muku to ba za ku iya binne shi ba kun gwammace kar ku binne shi dan kuna jin tsoron kar ku binne shi a masa azaba haka maza Allah ya faɗa sa kun gane ku da ya faɗi wannan magana sun ma akabar bi waje yi juyo da fuskarsa inda suke so su haɓɓan faƙala ya ce ta'awwazu billahi min azabin da ku nemi tsaron Allah daga azabar wuta sai suka ce na'udhu billahi min azabin da manzo Allah ya sake cewa ta'awwazu billahi min azabin kabar ku nemi tsaron Allah daga azaban kabari na na'udhu billahi min azabin kabar muna neman tsaron Allah daga azaban kabari mahallu shahid nan gurin inda a ce akwai kabari babu azaba ina amfanin mutum ya nemi tsari din amma tunda manzo Allah ya nemi tsari kuma yasa mutane su nemi tsari ya nuna akwai me ba za barke sannan yace ta'awuzu billahi min alfitani ma zahara minha wa ma batan ko nemi tsarin Allah daga fitintunu na zahiri da na koyi wanda kuka sani da wanda kuka sani ba Allah ya kare ku daga fitina sahabbai suka ce na'udhu billahi min alfitani ma zahara minha wa ma batan manzo Allah ya sake cewa ta'awuzu billahi min fitnatid dajjal ko nemi tsarin Allah daga fitinan dujal sahabbai suka ce na'udhu billahi min fitnati dajjal kaga wannan hadisi ne sahihi cikin muslim الشاهد فيه تعوذ بالله من عذاب القبر مما يدل دلالة واضحة على أن في القبر العذاب cikin kabari akwai yiwuwar azaba ga wanda ya cancanta Allah tsare دينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إلى آخر السورة dangane da ni'ima da ke cikin kabari kuwa to wannan game da mummunai masu gaskiya kenan waɗanda Allah ya faɗa game da su innal ladzina qalu rabbuna Allah summa taqamu lalle wanda suka ce Allah shine ubangijin mu shi kadai wato suka furta kalmar shahada suka kudurce ma'ana a zuci suka aiwatar a aikata sun mataqamu suka daidaita tatanazzalu alaihim almalaika malaiku za su rinka sassauka a kansu lokacin mutuwarsu suna cewa Allah ta khafu wala tahzan kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki domin duk wanda mutuwa ta zo masa yana jin tsoron me zai tarasa a can sannan yana bakin cikin abin da zai bari a nan ƴaƴansa da zurriyarsa wa zai kula masa to Allah zai sa mala'iku su yi wa mutum bishara kar ku tsorata kar kuma ku bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi farin ciki da aljannan da ake muku alƙawarinta a wata ayar Allah ce falaula idza balagatil hulqum yaya lamari zai faru idan rai ya zo makogaro al makogaro balagat fi'ilin kenan fa'il din an shafe shi ay falaula idza balagatir ruhu al hulquma yaya hali zai kasance idan rai ya zo makogaro to amma sai aka shafe ar ruhu saboda balagat ta din ta isa ta nuna maka ita yaya halin dan adam zai zama yayin da rai ya zo garo wa antum hina idhin tanzurun ku a lokacin kuna kallon dan adam din wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu mun fi kusa da shi sama da ku walakin la tubsirun amma ba ku gani da Allah ya ce mu anan yana nufin mu ta hanyar wakilci ba wai shi da kansa ba mala'ikunsa ai shugaba idan ya tura abin da ya ce ai mun je mun yi kaza ai mun gina makaranta a wuri kaza mun gina asibiti a gari kaza kina bai taba zuwa garin ba ma har aka kare gina ma'ana wakilansa da ya tura sun je sun yi waɗanda ya sa sun je sun zartas ko ba haka ba to a nan gurin ubangiji na nufin mala'ikunsa wanda shine fassarar da malaman sunna suka yi wa wannan aya falaula in kuntum ghayra madini falaula me yana in kuntum ghayra in dai har kun kasance waɗanda ba za a yi wa hisabi ba dan kafare na cewa su ba za ba a tashi su ba la sana magana hisabi ta zo falaula to me yana in kuntum garmadin inda gaske ne kun kasance ba waɗanda za a yi wa hisabi ba tarji'una ha me yana ku komar da rai din a cikin jiki yayin da rai ya zo makogaro kuma yadda ke cikin jiki ku hana shi fitowa in kuntum sadiki ne inda gaske ne da awar ku cewa ba za a yi muku hisabi ba abinda ayar take nufi duk wanda zai mutu to dole ya da ku hisabi dole da kuma za a tafi shi ranar tashin kiyama wanda ko yake ganin bai yadda da hisabi ba bai yadda da tashin kiyama ba to yayi iyakacin kokarin sa ya ga bai mutu ba dan wannan da awata ta zama gaskiya amma in har ya mutu to da awata ba ta zama gaskiya ba kaga wannan ai ba karamin kano ba shi yasa Allah ce fa laula me yasa in kuntum gar madin inda gaske ne ba za a muku hisabi ba tarjiwa na hakuma yadda rai mana a jiki to akwai wanda yasa kuma mai yadda rai a jiki in kuntum sadiqin in dai da gaske ne fa amma in kana min al-muqarrabin in mutum ya kasance cikin bayi al-muqarrabuna masu daraja ta farko farauhun wa raihanun wa jannatu na'im farauhun to lalle yana cikin rahama shine ar-rauhu wa raihanun yana cikin ƴaƴan itace domin raihan ɗaya daga cikin ƴaƴan itace an ambace shi da ya wakilci sauran ƴaƴan itacen da ke cikin aljanna kuma yana cikin ni'ima aljannan ni'ima to kaga wannan ya nuna kenan akwai ni'ima a cikin aljanna sannan kuma akwai ni'ima cikin kabari kafin a je aljanna din domin da rauhun da raihanun duk wannan kafin a je aljanna ne kafin a je lahira ne wajen da sulayin shi kuma wannan bayan an je ne an je lahira kaga da rauhun da raihanu kenan da a cikin kabari ne suke shine mahallin shahid وعن البراء بن عازب عن البراء بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحه ويطيع وي... فيأتيه من روحه من روحها فيأتيه من روعها وطيبها جميل. له في قبره مد بصره رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل وللإيمان باليوم الآخر وأن وأن البراء بن عازب رضي الله عنه وأنا حديثي لك براء بن عازب أن daga manzon sallallahu alaihi ya ce idza ajaba al malakaini fi qabrihi idan bawa ya baiwa malaikun nan biyu ansa a cikin kabari yunadi munadin min sama wani mai kira zai kira daga sama an sadaka abdi ce bawa na ya yi gaskiya cikin ansa da ya bayar fa afrishuhu min aljanna ku yi masa shimfiɗa cikin kabarinsa amma shimfiɗa daga aljanna kayan shimfiɗa daga yana da kosu daga aljanna a kawo masa cikin kabari ya shimfiɗa wa albisuhu min aljanna ku yi masa kwalliya da tufafi na aljanna waftahu lahu baban aljanna ku bude masa wata kofa daga cikin kabari har ya zuwa aljanna qala manzo Allah ce fa yatihi min rawhiha sai wani abu na rahamar aljanna ya rinka zuwa cikin kabarin wa tibiha da kanshin aljanna wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi a buɗe masa kabarinsa da ba an sa shi ba cikin rami nan gani sai a buɗe masa kabarinsa madda basarihi iyakacin ganin ido shine fadin kabarin to ko a duniya kana da gida iyakacin ganin ido ko shugaban kasa baya da gida iyakacin ganin ido ko gwamna ko sarki ba mai gida iyakacin ganin ido da mu kilomita nawa kenan iyakacin ganin ido ka ai da nisa da yawa kuma yanzu ka annan gurin idan akwai fili da yawa sosai ai mutum zai hango nesa mutu yana da mai mutum da yake matsakaici mai matsakaicin gani ganin da bai cutu ba ilahanta ba in dai aka ce nan fili ne tangaran ba gini ba tudu ba kwazazzabo ba komai ai daga nan mutum zai ango wajen gilo ko atv ko ba ko zai ba wuce ina kuma shi wani gida ne kuma zai kai har in ka gidan ya kai haka to ba naka bane da kai kadai ka kamar gidan gwamna ai ba na bane da shi kadai da ofishin security da ofishin wane ne da gidan wane ne da gidan masu da wanke-wanke da dafa-dafe yana dan mutuwa ina ce haka yana kano gidan sarki ma ba na shi bane da shi kadai da gidan kanansa da gidan bayan sarki da gidan dawaki da wanne ne wanne ne da da ciyawa da harawa da kada ba shi ka a harbin da ku kai kadai daga kai sai iyalinka ba mai shigowa kai kadai a kamar ma kuma kai kadai tangaran ba a lokacin amma maddal basar kafin ba ji aljanna ke kaga duk wannan na nuna a ce a cikin kabari akwai azaba a cikin kabari kuma akwai ni'ima waɗannan hadisai dukkanin su tabbatattu ne ba mu inkarin su sai yan bid'a duk masu inkarin wannan hadisai yan bid'a ne lawa, da khawarij da sauran waɗansu yan bid'a mashirita suna nan waɗansu daga cikin mu kuma suka ala suka yafa sai kiyawa suna rushe hadisai sun tabbata ga su tabbatattu wani lokaci sai inkarin ayoyi na alqur'ani amma bisa ga jahilci ba tare da sun sani ba wani hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi hadisin tawil Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito shi cikin wani hadisi mai tsawo amma mana ya takaita daidai mahallin shahid kenan a nan gurin ya yan uwa abinda na faɗa muku ɗazu zan sake jaddada muku na yi mana maganan cewa duk abin da ya shafi mutuwa da abin da ke biyo bayan mutuwa har a je tashin kiyama gaibu ne amma da zama yi magana a abin da ya shafi mutuwa mutum zai zo mutuwa ana yi masa azaba ba za mu sani ba lokacin da mala'iku ke duka mutum amma Allah ya ce wal mala'ikatu wa man yadribuna wujuhum adwaran wala tara yatafakkar mala'ikatu yadribuna wujuhum adwaran malaku za su rika dukan su wal malaikatu ba su ko aidihi amma kaga ta ba sa gani saboda menene gaibu ne ko to haka azaban kabari da ka gaibu ne halinka na duniya ba zai baka dama ka gani ba jikin jikinka na duniya ba zai sa ba in ka kara kunnen ka kusa da kabarin ka ji kogin sa in ma yana yin kogi ka ji karan dukan in duka sa ake kuma ko ka huda ka san sana ba za ka ji kancin aljannan ba in ma ka huda in ma ka tona kabarin ba za ka komai ba saboda gaibu ne sai dai kai gaskiya ba da gaskiya da mai da abun ka san mutane sai wani ce a ah, to tunda wani yana kiyamul laila yana azumi bari mu je mu tona mu ga me zamu ko zamu ga wata darduma irin ta gidan aljanna an san bada ma kama ka an yi masa ado ghaibiyat ne sai dai kai imani da abun idan ka bazai zai rasu ina ba za mu haita idan ko mutum ce a ah, tun da dai in an tona ba za a gani ba wannan ya nuna babu shi sai mu ce ai wannan ya saba shari'a ya saba hankali ya saba shari'a na farko shari'a ta ce akwai ta ce babu kaga ya zama ganganci ya saba hankali na ta buga mana misali cewa kana zaune da mutum yanzu cikin masu farcin nan nan gashi muna nan zaune kila ba mamaki wani ya tashi a firgici mutum me ya faru ya ce wallahi na yi mafarkin ina daidai gobe dam ina kallon ruwa kawai sai jiri ya dauke ni na fada cikin ruwan na sha wahala da kyar aka tsamo ni tsamo tsamo da ni ana matsa cikin ruwa yana fitowa amma ka ci anan gurin mu ga ruwan ba bamu mu shi ba mu ga amma da cikin sa yayi amman ruwa ba shi ma da ya tashi bai da ga sa jike ba amma yanzu yanzu nan ya faɗa kuma za mu kai ta ko za mu gaskata za mu gaskata a ce lokacin da yake cikin bacci ya fita daga hukunci na duniya da haka zai ga ababai da dama wanda mutanensa na duniya da suke tare da shi lokacin ba za su gani ba haka lokacin da dan adam ya fito ya fitar da muhimmancin duniya da abin da zai gani to a wata duniya ce daban ba ta mu duniyar ba ababan da ake gani a nan yanzu ba su ne shi zai gani ba dan ya shiga wani hukuncin da ban sabo ba namu ba in yana bacci haka ne haka in ya mutu kafin a tashi kiyama haka ne haka in ya mutu bayan an tashi kiyama kuma wannan kuma wani hukuncin ne sabo ba irin nan ba da haka dukkan su gairi ya ne sai dai mutum ya sallama amma su mu'tazilawa sai su kafa wajen da hankali sai su rushe su ce kun ci akwai azaban kabari ko neman kabari to bawan Allah yayi jihadi yayi kiyamul ya yayi azumin litinin da alhamis da karatun qur'ani ya haddace ya haddasar da mutane ya zo kura ya suka cinye shi wannan ta dauki kafar dama wannan ta dauki kafar hagu to shi kuma za a yi masa nima ko ba za a yi masa ba ba sa shi ma cikin kabarin maballanta na maganar nima ko azaba ta ya za ku yi da wannan tunda ko kuna magana azaban kabari to shi kura ya zo cinye shi in bawa ne ya za a nima ta same shi in salihi ne in mutumin banza ne ya za a azaba ta same shi yana cikin cikin kura ya sun cinye sun amayar ko sun yi sai mu ce da shi wannan kai a hankalinka ke amma al'amurra na gaibu ne dole musallama za a yi ko kula ta cinye mutum in ya cancanci ni'ima za a yi masa in ya cancanci azaba za a yi masa me yasa ake masa azaba muna zaune Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna yake kan wahala wajen mutuwa ko ya sha dadi ba ma jin dadin ba ma ganin ni'imar ba ma ganin azabar gashi ko muna zaune a wajen wannan shi ba mu mamaki ballantana wanda kula ta tafi da shi ka sani kullum da ta shi kuma ta ji ta yi tibe ta fada a wani wuri rami ya zurza da ita kasa ta rufe ta ba ya zama kabari ba ba shi ba ko wanda mutum ya kawo hankali ya rushe nasu mu kisi dole kar mai yadda wani ya kawo hankali ya rushe nasu ko na qur'ani ko na hadisi dan asalin bid'a tana ginawa ne dama akan ko hadisi mawdu'i ko hadisi da'ifi ko mutum ya hukunta hankalinsa ya kyale nasu to anan bid'a take ginawa amma duk mutumin da ya sallama wa nasu to anan gurin za a gaishe akan sunna tutar نعم وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها الأولى الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء رجاء لثواب ذلك اليوم الثانية الرغبة من فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم م. الثالثة تسلية المؤمن أما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها wato imani da ke ranar tashin kiyama yana da amfani da yawa kaɗan daga ciki a wato imani da amina ne azabar ranar tashin kiyama da kira yana da amfani masu yawa kaɗan daga ciki arraba fi fi'il ta'a yadda da mutum cewa akwai lahira to wannan zai sa ya rika kwadaituwa wajen aikin alkhairi wal hirsu alaiha da kwadaituwa din raja'a li thawabi zalika al-yawm dan fatan samun sakamako na wannan yini na biyu arrabatu min fi'l masiya mutum zai firgita daga aikata sabo wa ridha biha ko yadda da sako din khawfun min iqabi zalika al-yawm dan jin tsoron azabar wancan yinin na uku tasliyatul mu'mini amma yafutuhu min ad-dunya bima yarjuhu min na'im al-akhirati wa sawabiha mu'mini zai sami tasliya lallashi amma ya min ad-dunya dangane da abin da ya nema rasa a duniya sai imani da ranar tashin kiyama ya rika lallashin sa cewa me yawa na rasa wannan ne dan a can gurin in samu cikakke kaga ya samu abin da zai lallashe shi bima yarzuhu min na'im al-akhirah saboda abin da yake fatan samu na ladan lahira fatawa biya da sakamako don idan kaga mutum yana ni'ima ba shi kinan Allah na san shi ba kaga shi cikin wahala ba shi kinan Allah ba ya san shi ba mai yawa wanda yake cikin ni'imar nan rabansa aka to sama sa aka bashi dan ran tashi kiyama za a cewa wadansu bayan an tashi kiyama azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya ya ku kun riga kun cinye dadin ku tun a duniya ba abin da kuka rage kun haya motoci kun shige gidaje kun yi ta yawo a kaza kaza kun yi kaza kun je ko ta duniya kun je kun more kun shakata kun gwangwaje ba abin da kuka rage umar dan kafa ke cewa na fi kowa sanin yadda ake yin soye ko kilishi inda zan yi na fi kowa sanin inda yadi mai tsada yake dai in yi ado yadda na kowa kuma iya sa kaya amma tsoron da nake ji kar in tashi a lahira a ce ka cinye rabon katin a duniya shi yasa ina ganin abun sai in dauki wanda zan yi bukata sauran in ciyar da in samu lada a can <laughs> amma morewa da jin daɗi ya fi kowa sani ya ce ba ba gida ne ba ne yadda ake morewa na fi kowa iya morewa sai ya dan hakula da nan gurin dan ya samu a can da yawa wa kad ankara وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زائمين أن ذلك غير ممكن وهذا الزعم باطل دل على دل على بطلانه الشرع والحس والعقل wato waɗansu daga cikin kafirai sun yi inkarin tashin kiyama a ce za a tare da mutane bayan mutuwarsu suna masu riya cewa hakan ba zai yiwu ba mala yace wannan riyawa ta su ko abu ne batacce abin da ke nuna bacin sa shari'a da alhis gani na yau da gobe da kuma hankali lafiyayye wa amma min shar wa amma min amma min shar faqad qala Allah ta'ala ذاقوا الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه تفسك شريعة دي الايه أن في ودن نسر كافرت السريه وأن لن يبعثوا بلاء تسيسوا كان لن قل تدسوا بلاء باهك بني لا أرفع جاوب بلاء تسيكوا باهك بني أبني بذات تسيكوا wa rabbi la tubaqunna ina rantsuwa da ubangiji na za a kashe ku thumma la tunabba'unna bima amiltum sannan kuma a baku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir hakan mai sauki ne ga Allah to kaga tunda mun samu dalilin shari'a wani zai zo ce mu babu tashin kiyama to dukkan kuma shari'o'i da littattafai da suka shuɗe baya sun yarda akan za a tashi kiyama daga nan sai abu na biyu shine alhis وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك وهي نفركم الحس wato ganin ido gani ga wani ya isa mu gane za a tashi kiyama ko za a farfado da mutum bayan mutuwarsa saboda me faqad aron lahu ibada ihya al-mauta Allah ya nuna wa bayan sa rayar da matattu fi hadhihi dunya nan gidan duniya dan ya zama samfari akan cewa zai yi a lahira wa amsila a bakara kadai an samu misalai guda biyar a sotar bakara kadai ga su akan haka al-misal al-awwal qawm musa hina qalu lahu lan nu'mina laka hatta nara hatta nara Allah jahra فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون مثال نفرقو كنا mutane annabi Musa lokacin da suka ce da shi ba za mu yi imani da kai ba har sai mun ga Allah a fili shine lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra sai Allah gaba ɗaya karɓi rayuwarsu sannan ya layar da su kamar yadda ya bada labari wa izkultum ya Musa ku tuna ku banu Isra'ilawa lokacin da kuka ce ya kai Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ba za mu yi imani da kai ba har sai mun ga Allah a fili fa khalaqakum sa'iqatu wa antum tanzurun sai tsawa ta danke ku kuna ji kuna gani duk kuka mutu summa ba'athnakum Allah ce sannan sai muka farfado da ku kuma muka tayar da kuma min bada da kun bayan mutuwa na Allah kun tashkurun dan ku godiya ga Allah to kaga wannan misali ne na cewa ashe Allah ya rayar da wadansu a duniya an gani sai misali na biyu المثال الثاني في قصة القتيل الذي اقتسم فيه بنو إسرائيل فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله وفي ذلك يقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون المثال, الثاني النبي كنا fi qistatil qatil alladhi ikhtasama fihi banu isra'il dangane da wani mutum da aka kashe wanda banu isra'ilawa suka yi jayayya kai a ce wannan ne suka kashe wannan yace ba ni bane wancan ne sai Allah ya umarce su su yanka saniya fa yadribuhu bi ba'dihha su dauki wani bangare na ita saniyar su dake shi da ita li yukhbirahum biman qatalahu zai farfado ya fadu waye ya kashe shi dan araba musu wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala akan haka ne Allah ce wa iz qataltum nafsan faddaratun biha ku tuna lokacin da kuka kashe rai faddaratun biha sai kuke ta turare ne a cikin lamarin rai yani tadafa'atun kullu wahid yudafi'u al-jarimata an nafsi kowanne yana kokarin ya ce ni wani ne ne kasa ni wani abin sawayi ko dan adam dai kan dole ne wanda ya kashe shi tun daga shi alamar kashe shi akai wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ko zai bayyana abinda kuke boyewa wa qulna sai muka ce idribuhu bi ba'dihha ku dake shi da wani sashi na ita saniyar mana sai suka dauki wani bangare na saniyar da suka yanka dan suka dake shi da ita sai ya tashi ya ce wani ne ya kashe ni sannan ya koma ya mutu sai Allah ce kazalika yuhyi Allahu muta kamar yadda kuka ga haka dinnan kamar haka ne Allah zai rayar da matattu gobe kiyama wa yuriikum ayatihi la'allakum takilun Allah na nuna muku ayoyin ku dan ku kara hankali kaga wannan shi ba misali da nabi na Allah ya rayar da matacce a nan duniya sai misali na uku المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون مثالي نأكو كسر متانا دسك فتدق إذا جنسوا فرارا من الموت دون ومتوى وهم ألوك دبين يسوع سنة ديوة sai Allah ya karɓi rayuwarsu a kan hanya sun ma hayawan daga ya su cikin hakan ne Allah ke cewa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim hum ulukun shin baka da masaniya game da waɗannan da suka fita daga gidajensu wa hum suna dubbai hadar da mautu don gujewa mutuwa fa qala lahum Allah mutu karshe Allah ce ku mutu thumma ahyahum sannan ya rayar da su inna Allah la yuqaddimu lin nas Allah ma bucin kullu ne ga mutane walakin aksarun nas la yashkurun kaga dubban mutane Allah ya rayar da su sannan ya kashe sannan ya rayar da su sai misali نقول المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله تعالى مئة سنة ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير مثال يقول hudu dangane da kissar wannan da ya shuɗe ta alƙaryar gaba ɗaya ta rushe ta mutu fattaba da an yuhyiha Allah sai yake ganin manisancin abu ne a ce Allah ya sake tayar da su yana faɗin wannan fa mata Allah ya ta amin sai Allah ya ɗauki ransa har tsawon shekara ɗari sun ma ayahu sannan kuma ya layar da shi wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala game da hakan ne Allah ya ce aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ko kamar mutumin da ya bi ta wata alkarya alkare tana rushe a kan gine-ginanta al'urus jam'in na al'ars al'ars rufin gini to gini alamar ya rushe gaba ɗaya shine wato saman ta rubto kuma katangun sun hau kan rufin shine khawayatun ala urusi alkariyar na na na na rufshe kan rufinta ina jin kun fahimci misalin da nayi kana sai yace annahu yi hadhihi labar ta ya Allah zai rayar da wannan alkariyar bayan mutuwarsa wannan mutum ba a san kowa ne ne ba duk da waɗansu malaman tafsira suna cewa annabi uzair ne ba wani dalili ne ce annabi uzair ne asali ma ya kamata mu fahimta annabi yayi yi wajen tsaya yana jayayyar wannan ba annabi zai ce annabi yuhi hali lawa da mutiya annabi bai zai faɗi wannan ba Allah da ya ce aukan da zai marra ala kare wani mutum ne da musan kowaye ba ba sharti wani musan kowaye ba amma musan ga abin da ya kuma an kashe shi an tashe shi don mu yi imani kan za a tashi mutane bayan mutuwarsu shi ne abin da ke muhimmi akwai hadisi ne <laughs> babu wa qalat al-yahudu uzair ibn an-nasara masih Allah <laughs> kun bai zo nan Allah ba'da mautiha Allah ce fa amata wallahu bi ta'amin sai Allah karbi rayuwarsa tsawon shekara 100 thumma sa daga baya ta yadda shi qala na labist Allah ya turo mala'ika ya tambaye shi tsawon wani lokaci ka zauna a nan qala labistu yawman aw ba'd yawm yace yini daya ko rabin yini ba'd sashi sashin abu kila sashin da ya fi yawa ko sashin da yake daidai da dayan ko sashin da yake kasa da dayan lafazin ba'd da yana daukar kaza idan mutane goma ne kaga daya ka cewa ra'aytu ba'd al na ga sashin mutanen tare da cewa dai ka gani haka yan goma ne kaga tara ka iya cewa ra'aytu ba'd al na ga sashin mutanen dan ba'du baya nuna rabi ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku yana nuna dai wani kaso kun gane wannan labistu yawman awa ko dai yini ko abin da ko abin da bai kai yini ba qala bal labistu bi ta'ami yace ai shekara ka 100 anan anzur ila qawamika wa sharabika duba ga abincinka da abincinka lam yatasanna bai canja ba wanzur ila himarika duba jakinka gani ya duba jakin jakin ya gani da kiwo har ya mutu ya rirrige cikin ƙasa waliljalaka ayatan linnas za mu sanya ka zanto aya ga mutane cewa a ce in an mutu za a tashi wanzur ila al'izami duba kasusuwan jakin kaifa zuha, yaya za mu binciko su cikin ƙasa an gane ko ko kaifa nurakkibuha an nashzu shine arrafu da haka kai wallati takhafuna nushuzahunna annusur a wajen mace shine ta an ta tarafa ala zawjiha ta rinka jin kai ga mijinta ta mayar da kamar ita ce shugaba a madadin ita ce ake shugabanta kaga wannan shine nushuz ka ce yi kaza ta ce ba zan yi ba ba na kanuna ita ce shugaba da shine nushuz din kaifa nishizuha thumma naksuha halama yaya za mu hauhawar da kahon kashin wani kan wani wani kan wani a fitar da skeleton din jaki gangan jikinsa ko kasusuwansa kawai ƙwarangwal din shi summa naksuha lahama sannan mu suturce shi da tsoka a sassa kuma wato a jijiyoyi da jini ke gudana sannan kuma a sa fata yanzu da ido yana gani kawai iska ta taso sai ga kasusuwa wani na hawa kan wani kawai allon ka fada kafar dama kafar hagu kawai an zuba kashin jiki da kwarangon jiki sannan aka bi shi da fata aka bi shi da jini da jijiyoyi da abin da da fasali kuma aka rufe shi da fata wato bayan an da tsoka a karfe shi da fata duk yana gani falamma bayyana lahu yayin da ya bayyana gare shi a sarari ya gani kala sai ce a'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir lalle ina da cikakken sani cewa Allah mai iko ne kan komai dan gashi na gani da ido wannan misali na hudu kenan sai misali na biyar al-misal al-khamis fi qissati ibrahim al-khalil حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا وفي ذلك يقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثال نبي كسر النبي إبراهيم عليه السلام lokacin da ya roƙi ubangiji ya nuna masa yadda yake raya da matacce sai Allah ya umarce shi ya yanka tsuntsaye guda hudu kuma ya karkasa su kashi-kashi jibali allati haulahu kan duwatsun da ke daura da shi thumma hinna sannan ya kira su fataltaimul ajza'u ba'daha ila ba'din sasannin jikinsu zai hadu da juna sashi zuwa ga sashi wa yatina ila ibrahima sa'ayan za su zo wajensa da hanzari cikin hakan ne Allah ke cewa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mota tunawa al'ummar ka lokacin da annabi ibrahim ya ce ubangiji nuna mun yadda kake rayar da matattu qala awalam tu'min Allah ce ba ka riga kai imani ba qala bala yace eh ya ubangiji na riga na yi imani a wani mutumin baka yi imani ba qala bala yace ya ubangiji na yi imani walakin la yatma'inna kalbi amma ina son zuciya ta kara samun nasuwa bisa ga ka'idar ne yazdadu imanan ba imani qala sai yace fa kul arba'atin min at-tayr dauki tsuntsaye guda hudu nan ma wadansu malaman tafsirin suka ce ya dauki hankaka da dawisu da wane ne duk wannan labarai ne ma anzal Allah ya lusufa Allah bai bayyana mana sunayen tsuntsayen ba ya dai dauki tsuntsaye guda hudu iri ɗaya ne daban-daban ne wallahu a'lam fasurhunna ilayka ka taro su zuwa gare ka ka kama ka yanka sun majala ala kulli jabalin min hunna juz'an sannan ka sanya akan kowane sashi wani bangare na naman waɗannan tsuntsaye da kamar kaɗai da juna sun mad'uhunna ya atina ka sa'aya sannan ka kiraye su za ka sun zo maka da hanzari shine as-sa'yu hanzari ko gaggawa wa'lam anna Allah azizun hakim ka sani Allah mai iko ne azizun mai izza ne sannan hakimu mai hikima ne sai ce mai فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى وقد سبق الإشارة إلى ما وقد سبق الإشارة إلى ما جعل الله سبق الإشارة سبقت الإشارة تأنيس حقيقي ne ko majazi ne duk ta'anis a duniya iri biyu ne ko dai mu'annas ta'anisan haqiqiyan kamar mu ce hindu mu ce zainab mu ce fatima hada mu'annas ta'anis haqiqi amma mu'annas ghair haqiqi shine abin da ba mutum mai hankali ba ina fata mu ina al ishara lalle ga ta ta'anis amma ta'anis ne haqiqi majazi to dukkan ta'anis din da yake majazi ba lalle bane sai kai ta'anisul fi'il in ka ga dama kai ta'anisul fi'il in ka ga dama ka ki ai akwai akwai qira'a fa talaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi akwai qira'a fa talaqa adama min rabbih kalimatun fataba alayhi anan gurin kalimatun ba mu'annas bane ba amma ta'anis haqiqi au majazi a bisa ga wannan shine fa'ilin talakka me yasa ba a ce fa talakkat lokacin da za a ce kalimatun tunda kalimatun ya zama fa'il da sai a ce me fa talakkat nu'annisu al-fi'la min ajli ta'nis al-fa'il walakinna نذكره مع كون الفاعل مؤنثا لأنه تأنيث غير حقيقي ذاك أهلتك تسبقت الإشارة يا أهلتك تسبق الإشارة an gane ku sabaq al ishara sabaqat al ishara in ga wannan ya halatta in ga wannan halatta ba wata kotu da za ka kai inda suna hauce duk kotun da za ka kai ta sai ba wai ta ibnu jinni ta ibnu sarrat ta ibnu naftawai kowaye ana hau ya yi da wannan وقد سبق الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. جميل. misalai guda biyar da muka yi lissafa misalai ne hissiya waɗanda suke na ganin ido waqi'a gashi kuma sun faru ba wai labari ne wanda aka kitsa shi bayan bai faru ba ta dullo ala in hiya il mauta waɗanda suke nuna wato rayar da matattu wa qad sabaqa al-isharatu ila ma ja'alahu Allah ta'ala ishara ta riga ta gabata zuwa ga abinda Allah ya sanya min ayatin na ayoyi ga annabi Isa dan maryam fi al mauta wajen rayar da matattu wa ikhrajihim min quburihim da fitar da su daga cikin kaburburan su bi izinin Allah da izinin ubangiji ma'ana dai wannan dalili ne kenan hissi cewa za a yi tashin kiyama wa amma dalalatul akali ina ga lokaci ya riga ya tafi in dai muna son mu dan ansa tambaya dole sai dai mu tsaya a haka duk yadda muka yi musu a ce mun kai karshen littafin ba zai yi ba mu kai karshen wannan rukunin ba ba zai yi sai dai in ba za mu ansa tambaya ba in ba za mu ansa tambaya ba za mu iya kaiwa karshen wannan rukunin mu karasa karshen rukunin ta yadda ba sai mu ansa tambaya ba ko kuma tambayar ta shiga wani kasa daban ko da ba ta shiga wannan ba mu karasa wannan rukunin sai mu tashi al-imanu bil qadar ko to bismillah wa amma dalalatul aqli fa min wajhaini ahaduhuma أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء خالقهما خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقد وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء خضراء حية فيها من كل زوج بهيج والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشئة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن, ذا إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقد ضل قوم من أهل الزيد فأنكروا عذاب القبر ونعيمه وأما الناس الأسلي يا رجل نكف هجة هنكلي كي وتاتي كيامه wannan kuwa akwai dalilai ta fuska biyu ne na farko dai Allah shi ne wanda ya kage halittar sama da kasa da abin da ke cikin su shine mahalicin su ibtida'an a karan fari ba tare da ya koya wajen wani ba shi ya samar da su daga babu wal qadiru ala ibtida'il khalq wanda ko ya sami iko akan wato farar da halitta tun a karan fari la yajiru an i'adatihi ba zai kasa maimaita shi ba a karon Allah madaukaki ce huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shi Allah ta'ala shi ne wanda ya farar da halitta a karan fari da ya samar da ita daga babu kuma shi ne wanda zai iya maimaita halittar ya dawo da ita bayan ta mutu wa huwa ahwanu alai hakan shi ya fi sauki gare shi anan malaman tafsiri suna cewa in kun ce shi ya fi sauki a gare shi wannan yana samarwar sauki gare ta mayarwar ta fi sauki to kamar wajen samar da abu akwai abu mai sauki da mafi sauki a wurin Allah wanda yake samar da abu duk matakin su ɗaya wajen Allah ina jin ku fahimci ne nake so ce ma'ana akwai abu mai sauki da mafi sauki a wurin Allah irin yadda a wurin mu akwai abu mai sauki da mafi sauki yanzu misali fita daga wannan wundan da yake budaddan nan da sauki ko babu ina sauki tunda wanda yana da girma fita ta kofar nan ko ta wacce ya fi wancan sauki to haka Allah yake akwai abu mai sauki a wurinsa akwai abu mafi sauki domin ka san idan an ce ga mafi sauki ga mai sauki to fa shi mai saukin na akwai yar wahala a ciki idan an kwatanta shi da mafi sauki ko ba haka ba to haka shi abin a wurin Allah fa ma Allah ce huwa allazi yabda al khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu sai sun malaman dan gujewa wannan suka ce lafazin ahwanu baya nuna tafdil abin da yake nufi wa huwa hayyun kama annal awwal hayyun wannan mai sauki ne wannan ma mai sauki ne ba wanda ya wani sauki a wurin su don idan ka ce ahwanu wadanda suka ce ahwanu yana nan akan babansa na afu an tafdil sai dai ahwanu bin nisbati ila ukulikum antum la bin nisbati ila qudratillahi a wurin ku ko mutane samarwa da maimaita wanne za ta fi sauki maimaita za ta fi sauki to sai Allah yake muku magana da abin da ba fahimta amma ba dan shi haka abin yake ba a wajen wajensa alkullu alaihi hayyin na fata an fahimta wannan idan mu duba tafsirin ibnu jarir tabari da karin bayani wa huwa alladhi yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al masal al a'la fi samawati wal ardh ma'ana kaga tunda ya samar to kuma farfado da mutum ba zai wahala ba yace kama badana awwal khalqin yu'iduhu wa adana alaina inna kunna fa'ilin sannan kuma wa qala amiran birrati ala man ankara ihya al izami wa yarmi ya faɗa yana mai ba da umarni a yarda kan wanda ya yi musun rayar da kasusuwa bayan sarriddige yace qul yuhyi allazi anshaha awwal marra ce da su wanda ya samar da su karan fari shi ne sake rayar da su Allah ke ko bi kulli shay'in alim sannan abu na biyu anna al-ardu takunu mayyitatan hamida kasa za a ganta a mace maitatan hamida ta mutu ta kashe hamida a rushe duk abin da ke kanta babu shi na yayan itace da ciyayi sun bushe laysa fiha asharatun khadra babu wata bishiya koriya ko ciyawa koriya fayanzilu alaiha al-matar fatahtazzu khadra'a hayyatan fiha min kulli zawjin bahij ruwa sai sauka kan kasar fatahtazzu sai ta yi motsi ta yi girgiza khadra ka ganta kore shar hayyatan rayayya fiha min kulli zawjin bahij akan ta ga kowane irin nau'i mai bankaye na dan itace ko tsiro wal qadru ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat wanda ya sami ikon rayar da kasa bayan ta mutu zai sami ikon rayar da mutattu bayan mutuwar take da haka Allah ce wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a aya alamomin samuwarsa daga cikin alamomin rayuwar samuwarsa za ga kasa ta bushe ita ce khashi'a amma fa iza anzalna alaiha alma idan muka saukar da ruwa akan ta ihtazzat za ta yi motsi an gane ko warabat kuma za ta kumbura to da kumbura da motsi wanda take fara yi ita kasa din lokacin da tsoro zai fita motsi take fara yi ko kumbura zai idan tudun ya turo ai za ka dan kumburi sannan sai ta sai ta motsi wajen tsagewa sai malamai suka ce an ce ihtiz da rabat tare cewa rabat ke fara faruwa kafin ihtiz a ihtiz ke fara faruwa kafin me rabat ko rabar kafin ihtazzat rabar ke fara faruwa kafin ihtazzat amma kuma saboda al'atafu bil wawi la yaqtadu tartib an kawo wawu baya nuna wannan ya riga faruwa kawai an nuna ga abin da suke faruwa kai kuma kai ban take ga wanda yake riga wani amma jerin baya nuna wani ya riga wani an gane ku innal ladhi ahyaha la muhyil mota wanda ya rayar da ita bayan ke kashe wata zai rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir haka wannan nazzalna mana sama'i ma'an mubarakan ruwa mai albarka fa na bihi ay bi sababil ma'i jannatin wa habbal hasid habbal hasid dukkan kwaya wanda ake girbewa kamar kwayar dawa girbe dawa ake kwayar gero girbe gero ake habbal hasid wan nakhla basiqatin idan an ce basiqatin ay murtafi'at wanda suke da matukar tsawo itacen dabino masu tsawo laha tal'un nadid tal'un wato huda nadid wanda yake cika da 'ya'yan itace ko tal'un ka gunda wato wannan dambije din guda na dabino wanda ke da kaya a jikinsa wani hamsin wani ashirin wani talatin wani sama da aka wani kasa bayin wani kan wani duk wannan Allah ne ke fitar da shi rizqan lil ibadi dan arziki ga bayi wa ahyayna bihi ballatan maita kuma a sanadiyar ruwan muka rayar da gari da yake mutacce sai Allah ce kazalika al-khuruj to kamar haka ne kuma fitar da mutane daga cikin kaburburan sai ga wannan shi ma dalili ne na hankali da muke kace tunda wancan ya faru to wannan ma zai faru وقد ظل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعمه زائمين أن ذلك غير ممكن لمخالفته الواقع لمخالفة الواقع قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق سعة بسعة ولا ضيق ولا ضيق ولا ضيق كوكس ضيق كوكس ضيق في ضيق مما يمكرون يعني yayi ko dai ko dik duk dai yana dauko ya halatta a larabci a ah, sa'a yalwar abu kenan ai eh sa'a yalwar babu mace tsakanin yalwar kudi da yalwar wuri ba a ce masa si'a sai a larabcin da ya yaɗu a bakin waɗanda ba ɗaliban ilimi shine wannan ya ce lokacin awam ne si'a gama garin mutane <laughs> Ehm, mun fahimci wannan wato cewa waɗanda suke fatattu sun yi inkarin azabar kabari da kuma ni'imarsa suka ce hakan ba zai yiwu ba dan ya sabawa abin da ido ke gani suka ce wai domin da za a je a yaye kabari din da za a samu mace yadda yake ba wata shimfiɗa da magani ko darduma irin da yadda na faɗa muku dazu wal qabr lam yataghayyar bi sa'atin wala dhayq wa dhayq ba maga kabarin ya canja ba ta fuskar fadi ko kunci yana nan yadda yake sai ta wa hadha zamu batil hadha zamu batil bil-shar'i wal-hiss wal-aqli fa amma ash-shar'u su sabaqat an-nusus ad-dallatu ala thubut adhab al-qabr ونعيمه في فقرة باء مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. وأنا كما يرجع عن زمان kamar ya ce kaza sai wani ya zo ce inda za a buɗa ba za ka kaza ba sai mu ce ba ruwan nassi ya faɗa mun yadda abu ne ya ce na gaibu kuma yadda na faɗa mun da wannan nasoshi sun nuna karkashin fakar ba wato sakin layi na ba cikin inda ake magana akan abin da zai shiga cikin imani da ranar tashin kiyama wa fi sahih al-bukhari min hadith ibn abbas رضي anhu ma qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما وذكر الحديث وفيهما وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول وفي رواية من بوله وأن الآخر كان يمشي بالنميمة وأما الحس kaga wannan ba dalili ne na shari'a kan cewa shi akwai azabar kabari tunda manzo Allah ya wuce cikin kabari ya samu wata su guda biyu ana musu kabari sai ana musu azaba cikin kabarin su daya daga cikin su la yastatiru min al-bawl baya sakace kace yanzu zai bawli sai ya afili jama'a na ganin tsaraitin sa daya daga cikin su kuma yana yawo da annabi mancin tsakanin mutane yana haka husuma نعم وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه كما أن هذا الحس mai bacci zai zo kwanta kila ya ganshi a wani wuri mai yalwa mai ban sha'awa ya tana abu kai yana cikin ni'ima amma da a cikin barci da shi kuma muna tare da shi أو أنه, أو أنه كان في مكان ذي ضيق موحش يتعلم منه. كوينة تكون ولي من موحش وأنت بقوة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 da haka ne ma Allah ya ambaci barci din da sunan mutuwa ya ce, Allah bai tawaffal abu sahina mutaha zai lam tamut wato alwafatu libina akwai alwafatu kubra akwai alwafatu sughra alwafatu kubra mutuwa a tsare ne daga cikin dan adam alwafatu sughra bacci a janye shi jikin dan adam ta yadda bai san waye zo ba wa waye